قيل من بعد موسى إذ قالوا إن قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوك وجنوده ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الكتاب تولوا إلا قليلا منهم والله أليم بالظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a tafsirin mu na wannan shekara a cikin ikon Allah za mu tashi kan aya ta arba'in da biyu suratul bakara muna fatan Allah ya sa albarka cikin karatunmu wala talbisul haqqa bil batil ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الله تبارك وتعالى yace wala talbisu al bil batil wa taktumu al wa antum ta'lamun kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya kuma ku ɓoye gaskiya alhali kuna sani wannan ita ce aya ta arba'in da biyu suratul baqara abubuwa guda biyu ne muke fahimta game da wannan aya abu na farko shine Allah tabaraka wa ta'ala yana tsawatarwa ga yahudawa tsawatarwa ne Allah madaukaki yake yi ga yahudawa yana hana su wata mummunan ɗabi'a ta su wannan ɗabi'ar ita ce cuɗanya gaskiya da ƙarya da kuma ɓoye gaskiya abu na farko kenan tsawatarwa ne ga yahudawa sannan abu na biyu da muke fahimtar sa game da wannan aya gargaɗi ne gare mu mu musulmai da kuma tunatarwa da faɗakarwa ana mana matashiya ne mu musulmai al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kada fa mu yi koyi da yahudawa mu lura mu kiyaye mu yi hatara waɗannan halaye na yahudawa da allah yake ba mu labarin su miyagun halayen nan su ne fa suka jawo ma yahudawa fushin Allah wannan ita ce hikimar da ta sa Allah madaukaki ya sa wannan tsawatarwa gare su cikin littafin mu Qur'ani mai girma Allah yana magana ga Yahudawa amma maganar kuma ta zo cikin littafin Qur'ani wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya ku ɓoye gaskiyan alhali kuna sani ƙur'ani ba littafin yahudu ba ne littafin musulmai ne al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to amma ga shi nan cikin ƙur'ani kuma allah yake tsawatar da yahudu Me ke ce hikimar haka idan za a tsawatar ma yahudawa ai a tunani irin na ɗan adam mafi dacewa shine a tsawatar musu a cikin littafinsu to amma da Allah ya tashi tsawatar musu sai ya saka tsawatarwan a cikin littafin Qur'ani kun ga kenan Allah yana jan hankalin mu mu musulmai domin mu ne muke karanta Qur'ani ga wata ɗabi'a fa ta Yahudawa ku kiyaye ku yi hattara kar ku yi irin ta domin kuwa in kun yi irin ta to irin ukubar da ta auku kan Yahudu za ta auku a kanku. dalilin da ya sa kenan Allah madaukaki ya saka wannan tsawatarwa cikin littafin mu littafin Qur'ani mai girma Allah shi samu ga da yake bambanta su ya nuna wa al'umma ga gaskiya daban ga ƙarya daban wannan malamin ya ce fa huwa min du'ati jahannam wannan malami yana cikin masu kiran al'umma zuwa ga wutar jahannama ma'azallah wannan ita ce hikimar da ta sa Allah madaukaki ya saka wannan abu cikin Qur'ani kamar Allah yana gaya mana ne ku malamai musulmai ku kiyaye kada ku rika ya gaskiya da ƙarya ku ki bambanta wa mutane gaskiya daban ƙarya daban alhali kuna sani yace wa antum ta'lamu don haka malaman sunna suka ɗauki wannan aya da kuke gani guda ɗaya wata ka'ida ce mai girman gaske wadda take bayyana matsayi da kuma manufar dukkan wani malami cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Duk malamin da ke cikin musulmai, wannan aya ƙa'ida ce gare shi, ana iya gane malamin sunna da kuma malami na bid'a ana iya gane malamin gaskiya da kuma malami na bata Allah shi mana tsari. ka'ida ce mai girma idan malami ya cuɗanya gaskiya da ƙarya ya ɓoye gaskiya ya ƙi bayyana ta to wannan malami ka'idar ita ce yana cikin jinsin yahudu malamin nan da sonsa ko da kinsa kuma ko da musulmi ne amma fa kun ji sharadin da Allah ya faɗa a ƙarshen aya ce wa antum ta'lamun domin akwai malamin da iliminsa bai kai ya gane bambancin gaskiya da ƙarya ba don haka tsarin karantarwansa ba a ma ganewa ga gaskiyan ga karyan shi duk abin da ya zo gabansa karantawa zai yi to wannan ba da shi Allah yake magana ba ana magana ne da malamin da ya san gaskiya ya kuma san karya sai ya cuɗanya su wuri guda yake bambanta su ga al'umma to wannan malami yana cikin jinsin yahudawa a ƙarƙashin wannan ka'ida muka samu kanmu cikin haɗurra guda biyu Allah shi tsane lallai al'ummar musulmi musamman a ƙasar nan muna cikin haɗurra guda biyu game da wannan ka'ida ita wannan aya ta suratul baqara wala talbisu al-haqqa bil batil wa taqtumu al-haqqa wa antum ta'lamun kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya ku ɓoye gaskiyan kuna sane ku ki wa mutane akwai haɗurra guda biyu da muka samu kawunan ku hadari na farko shine ta'assubanci da rashin tabbata ka'idoji da kuma sunar kungiya wannan wani hadari ne mai girman gaske hadari ne a sami kungiya ta addini wadda ba ta aiki da ka'idojinta da kuma sunanta duk wata kungiya ta addini to wajibi ne ta ɗauki sunanta da kuma ka'idar da ta samu kanta matukar bata ɗauka ba to wannan aya yana hawa kanta wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun zan ba ku misali da kungiya mai albarka ita ce kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna kungiya ce wadda tabbas dukkan al'umma sun shaida albarkarta to ya kamata a ce ita kungiyar izala an samu tana tsayar da sunonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tana kawar da bid'a domin sunanta kenan ko jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna Allah ka karanta wala talbisul haqqa bil biyu talbisul haqqa ka na uku تكتموا الحق وأنتم تعلمون باب ما مايكي كان تاوين يتبتر دوانا قائدة تكين زكاتهم tunatarwa ce gare mu baki daya Allah fa ya ce ma Yahudu wa la wa kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya ku ɓoye gaskiyan alhali kuna sani ta yiwu wani ya ce to aya ta sauka ne akan yahudawa akwai wata aya da ta sauko akan mu musulmai din karanta mana ita ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna sai Allah ya ce ne idan ka ce waccan aya akan yahudu take magana wata kuma wannan fa يا أيها الذين آمنوا أن كلمة ya ku waɗanda suka yi imani ba ma ya ku musulmai ba ya ku waɗanda suka yi imani don me kuke faɗan abin da ba ku aikatawa la hawla wala quwwata illa billah kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la ta'lamu ma la taf'alun kyamar ta yi girma kyamar ta yi girma wajen Allah a samu kuna faɗin abin da ba ku aikata shi idan ya kasance kuna tsayar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna kawar da dukkan bid'a to hakika kun kubuta daga wannan tsawatarwar da Allah madaukaki yake yi misali nake muku da kungiya guda amma idan ya kasance ba kwa tsayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ba kwa faɗa da bid'a to kun ga kenan wannan kungiya ba ɗauki ta ba don haka duk mutumin da yake da'awar yana kungiyar izala ya kamata a same shi yana raya sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma yana faɗa da dukkan bid'a gwargwadon hali idan kuwa zai tabbata za mu ɗauki wannan kalma to zai yi wuya a samu wani daga cikin malamanmu yana faɗa da kablu dora hannu a kirji a sallah abin yana da ban mamaki malami na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna a ce shi ke hada da kablu jama'a abin yana da ban mamaki shin ta ya za mu mu bambanta wannan malami da ɗabi'a ta yahudu ka ce kana kira a tsaye da sunnar annabi muhammad to shi ko kablu nan dora hannun dama a hagu a kirji a sallah baya cikin sunnonin annabi Muhammad نقل القبض عنه خمسة وعشرون من أصحابه sahabban manzon Allah mutum ashirin da biyar suka ɗauko wannan sunna daga annabi Muhammad. Sahabbai mutum ashirin da biyar suka ba da labarin annabi sallallahu alaihi yana qablu ka duba wani littafi da ake kiransa an-nusful awfa shafi na 48 hatta imamu malik wanda kuke da awar kuna koyi da mazhabarsa in na faɗa kun san su imamu malik ka duba muwatta sharhu zarqani mujallal na farko shafi na 320 hatta imamu malik ya ruwaito hadisi game da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana kallo a sallah al'amarin yana da ban mamaki mai karantar da sunna shi ke faɗa da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam malamin sunna yayi faɗa da qabbu malamin sunna yayi faɗa da ruqiyya malamin sunna yayi faɗa da tsayar da gemu malamin sunna yayi faɗa da jilsatul istiraha malamin sunna ya yi faɗa da sallama biyu a sallah malamin sunna ya yi faɗa da nisu saƙi waɗin mutumin mutum ya sa wanzu sai ya yi tazarci malamin sunna ya hana musulmai su rika gaisawa tsakanin juna malamin sunna ya hana ɗan uwa cin san musulmi shin saboda Allah waɗannan ba sunnoni bane ba بعد wannan wacce irin sunna ce jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah ya ce ma yahudu wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya ku ɓoye gaskiyan alhali kuna sani ليس حب الديار شغل قلوبنا ولكن حب من سكن الديار الله أكبر don ka ce kana kungiyar izalatul bid'a wa iqamati sunna matukar baka sai da sunna baka faɗa da bid'a aikin banza ba sunan kungiyan ke ɗaukan hankali ba wanda ke cikin kungiyan shi yana gaskiya in yana gaskiya to ya tsira matukar ku bayi gaskiya to ya tafi ta farkin yahudu Allah shi kare mu don haka malamai suka ce duk mutumin da ya ɗauki wannan ka'ida da Allah yake magana cikin suratun bakara mutumin da yake cuɗanya gaskiya da ƙarya ya ɓoye gaskiyan yana sane shi wannan mutumi daidai ne ka ɗaurace masa domin ku fasiki ne don Allah ka duba al-minhaj mujallar na goma sha uku shafi na ɗari da shida dalilin falihi na mujallar na farko shafi na ɗari hudu da ashirin da tara fathul bari mujallar na tara shafi na ɗari tara da takwas malamai sun ce daidai ne mutum ya ƙaurace ma wannan malami domin yana ɗaukar siffar yahudawa malami ne wanda yake ƙoƙarin ya kashe sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma bin wannan malami ƙarfafa ma bid'a ne da kuma faɗa da sunnonin annabi muhammad wannan shine haɗari na farko haɗari na biyu na cuɗanya gaskiya da ƙarya shine tsarin yahudawa yahudawa suna da wani tsari na fakewa da guzuma a harbi karsana ku dubi yaƙi da suke yi da ta'addanci sun raɓe ne da kalmar ta'addanci suna yakan musulunci wannan tsari ne na yahudu to ana samun malamai daga cikinmu miyagun malamai waɗanda suke bin irin wannan tsari Allah shi kare mu ba sa bincike game da kalmomi da suke zuwa cikin Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai su ɗauki kalmomi da suka zo cikin Qur'ani su da waɗannan kalmomi su fake da waɗannan kalmomi su rika suka suna ɓata wasu musulmai ya kamata ku sani kalmomi da suke zuwa qur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai hadari mai girma mu dauke su kai tsaye ba tare da mun yi bincike ba akwai hadari zan ba ku misalai akwai wani lokaci da na wani malami yana wa'azi da kaina ya karanta wannan hadisi da yake cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci bai yin zina lokacin da yake zina alhali yana mai imani wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo bai sata lokacin da yake sata alhali yana mumini ya kawo hadisin nan kuma da ya inganta yana cikin as hadisi na biyar da tara. wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza zana al-abdu nufi minhu al-iman fa idza taba uida ilayhi manzon Allah ce lokacin da bawa yake zina ana cire imani daga jikinsa yadda ake tuka riga Allah shi kare lokacin da ya tuba sai Allah ya maida masa wannan riga wato riga na imani wannan malami da ya gama karanta waɗannan hadisai sai ya ce don haka mazinaci kafiri ne ɓarawo ma kafiri ne dalilin ku don annabi ya ce ba yadda za a yi mutum ya zina yana mai imani kun ga wannan kalma ta fito daga bakin annabi muhammad amma shi wannan malami ɗayan biyu ko dai rashin bincike ko kuwa da gangan yana kokarin ya bata wasu sai ya ɗauki kalmar nan yayi amfani da ita sabanin manufar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karanta hadisai ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa akwai hadisin yana cikin sahih sunan abi hadisin buraida manzon Allah ya ce man khabbaba imra'atan eh, imra'atan imri'in muslimin falaysa minna duk wanda ya zuga matar wani mutum musulmi auren su ya mutu wannan mutumi ba ya tare da mu sai ya ce to kafiri ne don in annabi ya ce baka tare da mu ka zama kafiri ya karanto hadisin abdullahi bin amr man rajiba an sunnati falaysa minni wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni yace to duk wanda baya tare da annabi kafiri ne ya kawo hadisin da yake musnad na imamu ahmad hadisin ubada bin samit annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarhama sabirana wa ya'rifa li alimina duk mutumin da baya girma dattijan dattijon cikin mu musulmin da baya girma tsoho wanda shekarunsa suka ja da musulmin da baya tausayin yara da musulmin da bai san darajar malamai ba wannan musulmin baya tare da sai ce don haka kafiri ne ya karanta hadisin Abdullahi bin Amr yana cikin sahihul Bukhari da Muslim annabi yace man hamala alaina silah falaysa minna manzon Allah yace wanda ya dauki makami a mu duk musulmin da ya dauki makami ya faɗa da musulmi falaysa minna baya tare da mu yace shi ma kafiri ne ya manta sahabbai sun yaki da juna ya kawo hadisin da yake cikin littafin imamu tabrani hadisin abdullahi bin abbas annabi ya ce marramana billaili fa laysa minna duk wanda ya jefe mu cikin dare musulmin da ya jifa cikin dare abin da ya jefa din ya fada kan wani musulmi annabi ya ce bai tare da mu sai ya ce don haka shi ma kafiri ne sai ya ce ai ga hadisin da yake sahih muslim hadisin abu musal ashari annabi ya ce laisa minna man halaka wala kharaka wala salaka duk mutumin da saboda an yi mutuwa ya aske kansa a dalilin mutuwa kasa akwai masu nuna bakin ciki ta wajen aski akwai wata kabila ma da take aske rabin kan yaro idan an yi mutuwa sai su aske rabin kai su bar rabi annabi ya ce wanda ya aske kai saboda mutuwa da wanda ya yaga suturansa saboda gwada bakin cikin an masa mutuwa wala salaka da mutumin da ya dinga kururuwa a dalilin mutuwa manzon Allah ya ce duka waɗannan ba sa tare da mu sai yace don haka kafirai ne sai da ya gama faɗa sai yace to gafarta malam ga wani hadisin kuma ko za cika da shi yana sahihul jami'i hadisi na 6533 sai ya ce menene hadisin to malamin yana da gashin baki bai rage ba shi ne wa'azin yake hadisin zaidu bin arqam annabi ya ce man lam ya'khud sharibahu falaysa minna manzon Allah ya ce wanda bai rage gashin bakin sa ba baya tare da mu sai ya ce a ah, anya ku hadisin ya inganta to ga nan garin jefa kafirci har ya faɗo kansa man lam ya'khudh min sharibihi wata riwaya fa laysa minna manzo Allah yace wanda bai rage gashin bakinsa ba shi ma ya tare da mu Ina jira malami ya ce shi ma kafiri ne sai ya yi gum domin duka kalman kafirci da yake jefawa yana da manufa domin haka in ka ji annabi ya ce fa laysa minna ba wai yana nufin mai yin haka kafiri ne wanda ke fidda shi musulunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana amfani da wasu kalmomi na tsawatarwa ga al'umma ko ba lallai bane waɗannan kalmomi su kasance annabi yana nufin ma'anansu. fa laysa minna ba sharadi bane ya kasance wannan baya tare da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kar ku manta maganar annabi ibrahim alaihi salam da cewa fa man tabi'ani fa in wa hmm. man tabi'ani fa innahu minni wanda ya duni yana tare da ni wa man asani wanda ya saba min fa innaka ghafurur rahim ya ga tarbiya me yasa annabi ibrahim bai ce wanda ya saba min kafiri bane sai annabi ibrahim ya ce wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya saba min to lalle Allah kai mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai a suratul baqara Allah ya bamu labarin yaki da ya auku tsakanin Falut da Jalut zamanin Annabi Dawud فلما فصل طالوت بالجنود قال فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من ذكر فغرفة يريده فشربوه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله تبارك وتعالى يبان labarin abin da ya auku tsakanin falu da jalut falamma fasala falu bil junud qala inna allaha mubtaliikum za a tafi yaki falutu ya gaya ma sojojinsa ya ce musu to Allah zai muku jarabawa da wani kogi za mu isa wani kogi nan gaba shi suna bukatar ruwa faman shariba minhu falaysa minni wanda ya sha ruwan kogin nan ba ya tare da ni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda ko bai dandana shi ba to yana tare da ni Allah madaukaki ya ce mana fasaribu minhu illa qalilan minhu a illa man iktaraba biyar bi yadihi ko fasaribu minhu illa qalilan minhu sai ya kasance mafi yawan sojojin nan sun ɗebi ruwan nan sun sha sun saba ka'idar falo face mutane kaɗan kawai cikin su kun ga labarin da Allah yake gaya mana ba wai ana tabbatar mana cewa wanda duk ya sha ruwan wannan kogi ya zama kafiri bane wannan wata hanya ce ta tsawatarwa ta nadattarwa ba wai ana tabbatar da mutumin nan baya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba domin haka wannan ka'ida ce dole malamin sunna ya kasance yana bambanta su kada ya hada su wuri guda inda annabi ba yana nufin kafiri ne ya fito ya kafirta al'umma akwai hadisai da dama waɗanda suke misalta muku haka nan wani hadisin da yake cikin as-sahiha hadisi na 146 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma amana bi man bata sha'ban man bata shab'an wa jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lam manzon Allah yace duk mutumin da ya kwana a koshe makwabcinsa a gefensa kusa da shi ya kwana da yunwa wannan mutumin baya tare da ni wannan mutumin ba shi da imani wato bi ma'ana bai yi imani da ni ba mutumin da ya kwana yana koshe makwabcinsa da yake kusa da shi ya kwana da yunwa annabi ya ce wa huwa ya alamu kuma yana sane da cewa wannan makwabcin nasa ya kwana da yunwa har ya kyale makwabcin nan ya kwana ba shi da abinci to wannan mutumin manzon Allah ya ce bai yi imani da ni ba ku duba lafazin da annabi ya faɗa bai yi imani da ni ba kaga in mutum bai tabbatar da bincike akan wannan matsala ba sai ya ɗauka annabi yana nufin kafiri wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laysa mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambihi ba mu'mini bane mutumin da zai koshi alhali makwabcinsa a sa yana cikin yunwa wa jaruhu ja'i'un ila jambihi makwabcinsa a sa yana cikin yunwa ga wani hadisi da yake cikin sahihul bukhari hadisi na dubu shida da goma sha shida wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min na rantse da Allah mutumin nan ba shi da imani na rantse da Allah mutumin nan ba shi da imani na da Allah mutumin nan ba shi da imani kila man aka ce waye haka ya rasulullah sai ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu mutumin da makwabcinsa bai kubuta daga fitinansa ba wato duk mutumin da ya zama fitinanne ne a unguwa mutanen unguwa ba su jin daɗin sa to wannan mutumin ba shi da imani sau uku annabi na faɗa to shin ana nufin kafiri ne babu ba haka ake nufi ba ga wata riwaya da take cikin as-sahiha hadisin Abu Dardai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya Abu Dardai ahsin jiwara man jaraka takun mu'mina ka kyautata makwabtar yake makwabtaka da kai in ka kyautata makwabtaka lokacin kake zama mai imani wannan duka baya gwada muku cewa mutumin banza ba shi da imani ba haka annabi yake nufi ba ko ko wata magana da sayyidina Umar yayi sayyidina Umar yace la imana liman lam yahij duk mutumin da yake da wadata yana da dukiyar da zai je aikin haji yake zuwa wannan mutumi ba shi da imani mutumin da yake da wadata <clears throat> yana da halin ya tafi aikin haji sannan ya ki zuwa sayyidina umar ya ce wannan mutumin ba shi da imani ai maganar sayyidina umar ba ta hukunta cewa wannan mutumin kafiri ne kamar wani hadisi wanda yake sahih muslim kun san hadisin ne yana cikin irwa'ul galil hadisi na 777 annabi sallallahu alaihi wa ya ce wallabi nafsi biyadihi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا na rantse muku da wanda rayuwa ta ke hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba za ku samu imanin nan ba sai kuna son juna ashe kenan idan ba mu kaunar juna dukkan mu mun zama kafirai ba haka manzon Allah yake nufi ba ta ya za a yi ta gane bambanci sai ka koma ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi ya gwada mana cewa imani da kuke gani ba abu ɗaya ne manzon Allah ya ce mana imani yana da rassa saba'in da tara don haka inda duk ji annabi ya ce wane ba shi da imani ana nufin wannan reshen ya rasa daga cikin rassa saba'in da tara nan ba duka ba kuma zan gaya muku babu mutumin da yake iya haɗa waɗannan rassa saba'in da tara gaba sai wanda Allah maɗaukaki ya tsarkake babu shi sai annabawan Allah ai babu daraja da musulmi zai samu wanda ta wuce a attaqwa daraja ta attaqwa domin duk wanda ya kai wannan martaba ya samu tabbacin shiriya daga Allah farkon qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana alif lam mim zalikal kitabu ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فرق القرآن الله يتي ذلك الكتاب كل وانت اللتاف شي قرآن لا ريب فيه باب كو شكا تكنسا هدى شرياني للمتقين كما سكيا يدوكا kun ga Allah ya tabbatar da samun shiriya ga waɗanda suka kai martaba ta attaqwa to hatta waɗannan da suka kai martaba ta attaqwa su kansu ba su kubuta daga sharrin shaitan su kansu ba su kubuta daga sharrin shaitan ka duba suratul a'raf Allah ya ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil thumma la yuqsirun Allah ya ce innal ladina taqaw lalle waɗanda suke kiyaye doka waɗanda suka kai martaba ta attaqwa din fa kenan su kansu Allah yake magana eh, a kansu ya yace idza masa qa'ifun min ash-shaytan idan wani mai kewayawa na shaytan ya same su kun ga hatta su nan ba su kubuta daga shaytan hatta waliyan Allah suna sabon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu bani adama khata'un dukkan wani dan adam mai laifi ne domin haka don Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar game da wani nau'i na al'umma tsawatar tsawatarwansa baya gwada cewa Allah yana nufin waɗannan kafirai ne ko ko wani hadisi don ka ji annabi ya ce laisa minna cewar annabi laisa minna baya gwada kafiri ne ko ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yu'min mai yin haka bai yi imani ba ba wai annabi yana nufin mai yin haka kafiri ne ba ana nufin wannan reshe na imani ya rasa shi ba wai ana nufin musulunci gaba ɗayansa ne ya bari ba domin haka tilas sai malami ya bambanta nau'ukan shirka da nau'ukan kafirci da kuma nau'ukan munafinci kalma ta shirka ba ma'anan kaɗai ba tana ɗaukan ma'ana kashi biyu akwai babban shirka akwai ƙaramar shirka kafirci akwai babba akwai ƙarami munafinci akwai babba akwai ƙarami duk da yake shirka ta ɗara kafirci dan malamai sun ce ashirku a ammu min al-kufri shirka ta fi ganewa fiye da kafirci fa kullu shirkin kufrun wa laysa kullu kufrin shirka dukkan wani kafirci wato dukkan wata shirka in aka ce ma wane yana shirka to ana nufin wane yana kafirci amma kuma ba sharadi bane in an ce wane yana kafirci ya zama yana shirka babu mamaki a same shi kuma baya shirka din amma kuma yana kafirci don haka shirka ta fi gamewa akan kafirci ana kulli halin shirka ba nau'i guda ba ne, kafirci ba nau'i guda ba ne, munafinci ba nau'i guda ba ne. wanda kana samun sa aqida ta ahlus sunna misali sharhu a aqidati tahawiyya a cikin sharhu a aqidati tahawiyya shafi na ɗari uku da shida. yake cewa wala nakfuru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ma lam yastahilluhu ba ma kafurta wani mutum saboda ya aikata zunubi matukar bai halanta wannan zunubin ba dan mutum yayi zina ba ka ce masa kafiri dan mutum ya sha giya ba ka ce masa kafiri sai fa in ya halalta zina din ko ya halalta shan giya din ka duba ayan nan da Allah yake cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah Allah yake wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wanda wadanda ba su hukunci da abinda Allah ya saukar wadannan su ne kafirai Allah shi ya faɗi haka da dama akwai waɗanda suke cewa don haka tunda ba a aiki da shari'ar musulunci duk musulmin da ke kasar nan kafiri ne don haka dole a bar kasan yan darul hijira ko kun san su don Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun Abdullah bin Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qabrul umma ka duba tafsirin Ibn Jarir at-Tabari da ya karanta wannan aya sai ya ce hiya bihi kufrun wa laysa kufran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sahabin Allah da Allah ya ce wanda baya aiki baya hukunci da littafin Allah waɗanda ba su yin hukunci da littafin Allah waɗannan su ne kafirai Abdullahi bin Abbas ya ce abin da Allah yake nufi mutumin da bai yi aiki da littafin Allah ba wajen shari'arsa to ya kafirce ta wannan sashin huwa bihi kufrun ta wannan sashi ya kafirce sai ya ce wa laisa kufran billahi amma don kawai baya hukunci da shari'ar musulunci ba wai an hukunta masa kenan ya kafirce da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa ba wato saboda ba a yin hukunci da shari'ar musulunci wannan bai hukunta cewa musulman wannan kasa kafirai ne waɗanda suka fita addinin musulunci amma babu shakka sun yi kafirci ta wannan sashi don haka wani irin kafirci ake nufi ana nufin karamin kafirci don haka kafirci iri biyu ne akwai babba akwai karami misali akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sababul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun manzon Allah yace zagin musulmi fasikanci ne yaki da shi kuma kafirci yaki da musulmi kafirci to ba a samun musulmai suna yakan juna hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sabani ya auku tsakanin su wanda ya kai su ga yaki da annabi ya ce kafirci ne yana nufin karamin kafirci wata riwaya da take sahih eh, sunan abi dawud hadisin uqbatu bin amir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka ramya ba'da ma alimahu ragabatan anhu fa innaha ni'imatun kafaraha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk mutumin da ya san harbi mutumin da ya iya harbi in ma da fari da baka ko da bindiga ko ma da menene sannan daga baya ya bar harbi din nan saboda kyamar wannan eh, wato harbi din da ya iya harbi da kifiya daga baya ya bari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya kafurce ma wannan ni'ima kun ga manzon Allah ya ce ya kafirce ma wannan ni'ima A so mutum ya san harbi ya san yadda za a yi yaki daga baya ya manta ya ki zuwa training baya zuwa kokari ya koya ya ci gaba da horon kansa game da wannan harbi din shi kansa wani nau'i ne na kafirci amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nufin karamin kafirci ga wani hadisi da yake cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la targabu an abaikum kada ku kyamaci iyayenku faman radiba an abihi fa huwa kafirun dan duk mutumin da ya kyamaci mahaifinsa wannan mutumin kafiri ne wani irin kafirci annabi yake nufi karamin kafirci ga hadisin da yake cikin sahihul bukhari kitabul iman yana sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kufranul ashri misali yadda imam bukhari yi ba a littafin sa in ka duba a mujalladi na farko ya kawo babi daban-daban yana bayani akan cewa kafirci din nan ba nau'i guda bane ya kawo babi akan kufranul ashir ya kawo babi akan kufrun duna kufrin sai ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Fara'aitun nara na ga wuta fara'aitu aksara ahliha nisa sai na ga mafi yawan waɗanda ke cikin wuta mata ne kila sai aka ce ya rasulullah me yasa ya zamanto mafi yawa mata ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bi kufrihin saboda kafircin su wani irin kafirci ake nufi a wata riwaya annabi ya fassara da cewa kufranul ashir saboda kafirce ma abokin zama wato saboda butulci ashe mace ta yi butulci ga mijinta wannan ma wani nau'i ne na kafirci wato karamin kafirci domin haka dole malami ya bambanta idan malami ya rabe ma karamin kafirci ya jefi mutum da babban kafirci wannan mutumin ya ɗauki siffa ta yahudu ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الله Allah ya faɗa gaban wannan aya wa aqimu sala salata wa atu zakata warka'u wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye sallah ku ba da zakka warka'u ma'ar kuma ku yi ruku'u tare da masu ruku'i wannan aya muna samun amfani kashi biyu cikinta ko ko darussa guda biyu darasi na farko ayan tana tabbatar mana cewa yahudawa Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta musu sallah cikin addininsu da kuma ba da zakka domin ayar Allah yana magana ne akan su ku tsai da sallah ku ba da zakka ku yi ruku'u tare da masu ruku'i sannan darasi na biyu da muke ɗauka cikin ayan muna muna fahimtar cewa jam'i wato a sallah wajibi ne ba sunna ba domin Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni yace ku yi ruku'i tare da masu ruku'i umarnin Allah ko ana daukan sa wajibi sai fa in an samu dalilin da ya kawar da shi daga wajibi bari ga wasu ayoyi da suke tabbatar da cewa jam'i a tafi masallaci ayi sallah abu ne wanda yake da muhimmanci yana da ƙarfi a karantarwar annabi sallallahu alaihi sallam da kwai ayoyin da suka karfafa ma wannan da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi sallam misali akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana hadisin amr bin ummi maktum yana cikin littattafan sunna da dama yace ya rasulullah ana barirul basari ni makaho ne ina da raunin gani wato ina da cutar gani shafi dari sannan kuma gidana yana da bisa wani ka'idun la yula'imuni sannan ina da jagora wanda baya nita gare ni wani jagora ne baya nita ga makaho shine sandansa wata yana nufin ya rasulallah gidana da nisa gashi kuma ina da raunin gani kuma ba ni da jagora mutum wato sai dai jagoran da baya nita jagoran da baya nita ku shine sanda sai ya ce fahal tajidu li rukhsatan an usalli fi baiti ya rasulullah ka sama min rangwame in yi sallah cikin gidana قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أتسمع النداء شيء كان جن كيران صلى دقا جدا ناكا قال نعم يتي قريب قال سي مزان الله يتي ما أجد لك رخصة بل ساما مكة ونرنغومي بجي كما صلاتي idan kuwa annabi zai faɗi haka ga makahu to bari yaya hukunci kuma ga mai gani wata riwaya da take sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa hal tasma'un nida shin kana jin kiran sallah qala na'am yace na'am ina ji ya rasulullah qala sai annabi yace masa fa don haka sai ka amsa wata riwaya da take sahih muslim da sahih sunan abi daud hadisi na 550 da sahih sunan ibn majah hadisi na 777 da musnad na imam ahmad da littafin Imam Nasa'i Sunan al-Baihaqi hadisi ingantacce hadisin Abdullah bin Mas'ud yace walau sallaitum fi buyutikum da za ku rika yin sallah cikin gidajenku wa taraktum masajidakum kuka bar masallatanku taraktum sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wa sallam da kuwa kun bar sunnar annabinku Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abdullah bin Mas'ud sahabin manzon Allah yake faɗin haka a kafartun da kun kafirce ashe kun ga yana tabbatar wa al'umma ne cewa zuwa masallaci wajibi ne ba sunna ba da kai wata riwaya kuma wadda take sahih sunan abi dawud hadisi na 551 da sahih sunan ibn majah hadisi na 793 da littafin imam dar da imam hakim a cikin al-mustadrak قال ابن هبان وان ان كان حديثا لتاه امام البيهقي حديث عبد الله بن عباس الله شكارا sallallahu النبي صلى الله عليه وسلم يتي من سمع النداء فلم يجب dan mutumin da ya ji kiran sallah amma ya ki amsawa fala salata lahu babu sallah gare shi illa li uzrin sai fa in dan wani uzuri sai fa in yana da hanzari in ko ba shi da hanzari to babu sallah gare shi kun ga waɗannan hadisai in ka tara su sai su tabbatar maka cewa sallah a masallaci wajibi ne akan kowane musulmi sai fa in uzuri wanda shari'a ta yarda da shi Allah shi samu gani wannan aya tana karfafa mana akan haka nan shi yasa Allah ya ce warka'u ma'arrafi'in Allah ya ce a ta'amuruna nasa bil birri a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab hmm. afala taqilun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma yahudawa a ta'amuruna nasa bil birri yanzu kuna umurtan mutane da halin kwarai su mutane kuna cewa su yi abin kirki wa tansauna anfusakum amma kun manta kawunan ku domin kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo garin Madina akwai Yahudawa suna zaune garin Madina dama sun karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai turo shi annabin karshe zai zo Madina duk sun karanta komai yana rubuce hatta lokacin da zai bayyana duk sun sani sai suna gaya ma larabawa akwai wani annabi da zai bayyana a nan lokacin bayyanansa ya kusa idan kuwa wannan annabi ya bayyana zamu mu karɓe shi mu haɗa ƙarfi da shi don haka sai mun yake ku kaga su suna umurtar mutane kenan da abin kwarai amma su sun manta kawunansu wato Allah yana tuhumar su ne ku ne fa kuke gaya wa mutane cewa annabi zai bayyana don haka labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yaɗu a garin Madina tun kafin zuwansa. larabawa suna da labarin bayyanar shi Allah ya ce a ta'amuruna nasa bil shin kuna umurtan mutane da a halin kwarai wa tansauna anfusakum amma kun manta kawunan ku wa antum tatluna alkitab kuna karanta littafi kuna gaya wa mutane annabi zai bayyana annabin karshe sannan mutane kuma gashi sun karbi addinin kukunki Allah ya ce afala ta'qiluna shin ba ku da hankali ne wannan wata tsawatarwa ce gare su kuma misali gare mu a ce malami yana karantar da al'umma shi ya bar kansa Allah shi kare mu don haka wajibi ne inda kake kokarin karantar da mutane sunna a samu kana cikin sahun farko Allah shi samu iya wajibi ne ga malami in ya bar haka nan to ya dauki wata siffa ta yahudi domin dukkan wata siffa da Allah madaukaki yake mana bayanin ta a wannan sura game da ahlul kitabi yana mana bayanin wannan siffa ne domin ya zama tsawatarwa gare mu tunatarwa mu kiyaye mu yi hattara kada mu saba waɗannan ka'idoji don in muka saba to za mu samu kawunan mu cikin irin halin da suka samu kawunan su wanda kun sani Allah madaukaki a ƙarshe ya yi fushi da su kuma ya la'ance su Allah shi kare mu zan dakata hakan nan domin wani dalili ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin karatu da muka yi kuma Allah madaukaki ya mana muwafaka mu samu rahamarsa da yake saukarwa a cikin wannan wata mai albarka kada mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da yin addu'a lokuta guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli muslimin da'awatun mustajabatun kowane musulmi yana da addu'a da Allah yake karba a cikin wannan wata na Ramadan kuma a wata riwayar ya bayyana mana lokacin da ake karban addu'a guda biyu din nan lokacin sahur da kuma buɗe baki kada mu manta da addu'o'i na alheri marayukan mu da mamata musulmai na kirki kuma mu yi wa ƙasar mu addu'a Allah madaukaki ya ba mu zaman lafiya wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa